Sashen Hausa na Studio Kalangu mamada ne ke gabatar muku da labarun da farko ga muhimman kanin nasu. Shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ya kai ziyara aiki a Difa a wannan mako gaban sojoji shugaba Bazoum ya bayyana goyon bayansa ga jami'an tsaro da ke yaƙi da Boko Haram. 'yan jarida kusan goma sha biyar na studio kalangu da wakilan studio kalangu suke samun horo kan tsaro za ku je mai kula da horo na studio kalangu a cikin labarin namu a bangaren shirinmu na musamman kuma a yau litinin za mu taɓo magana doka da ke kare mutanen da suka yi gushi na cikin gida a niger To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Shugaban ƙasa Muhammadu bazum ya kai ziyarar aiki a Difa a wannan mako a lokacin rangadin nasa ya je yankin tsaro mai lamba biyar inda shugaban ƙasar ya bayyana niyyarsa da tallafinsa da ba da ƙwarin gwiwarsa da kuma goyon bayan 'yan ƙasa ga ofisoshi da kuma ƙananan ofisoshin jami'an tsaro da ke yaƙi da Boko Haram. Shugaban ƙasa a cikin rahoton wakilinmu na musamman Muktar Hamadu. Kun san al'ummomi kun iya harsunansu kuna da zarafin samun bayanai da dama, kenan za ku kasancewa da ƙwarewa sosai. Za mu ƙara ƙarfafa ƙarfinku makamai akwai su zan maido da ƙauyuka 45 na karamar hukumar gaskeru kuma zai rataye gare ku na ba su kariya kuma na yi imani za ku iya za mu kafa dukkan yanayi mai kyau domin ku kasance cikin hali da kuke bukata domin ku samu damar yin aikin ku fiye da na da shiri ne da na kirkiro tun lokacin da nake ministan cikin gida na ɗaukar matasa 'yan asalin wurin da za su kasance a nan wajen su kuma kuna cikin wani aiki akai-akai har zuwa ƙarshen boko haram da ke kusa da yarda Allah. A jiya Lahadi 26 ga watan Juni wata tawaga a ƙarƙashin jagorancin darakta na biyu na fadar shugaban ƙasa ta je jihar Walam, ƙaramar hukumar karkara ta makasudin shine na kaddamar da dawowar mutane da suka kaura dalilin matsalar tsaro kusan iyalai 629 kimanin mutane fiye da 4,000 karijo hamadu magajin garin tondi kiwindi a cikin rahoton wakilinmu na musamman omar hama da kuma usman hamadu Ya kasance mani da yin farin ciki da wannan mataki na dawowar al'umma siwili na koma ƙauyensu na asali. Haka kuma dama ce na jinjinawa al'ummomin dinai waɗanda a tsawon shekaru uku suka karbi da hannu bibi 'yan uwansu cikin girmamawa da darajantawa tare da fatan wannan farkon komawar waɗannan mutane ya kasance farkon tabbatar da zaman lafiya mai ƙarko cikin ƙaramar hukumar mu kuma ku bani damar tabbatar muku da kasancewar zauren mashawar mashawarta na tondikiwindi na rakiya da kuma tallafawa duk wani aikin karfafa zaman lafiya tsakanin al'ummomi domin wata Nijar mai cike da zaman lafiya da tsaro da kuma haɗin kan al'umma. Hukumar sadarwa ta CSA ta buɗe zaman taronta na wata-wata a yau da safe a nan birnin Yamai mambobin hukumar za su mai da hankali kan batutuwa guda biyar. Shugaban hukumar sadarwa ta CSA ya dawo kan cikin zabin nasa bisa dokar majalisar dokoki da ta amince kan da ita a ranar 21 ga wata kan laifukan kan yaƙi da laifukan yanar gizo. Dr. Kabir Sani a cikin rahoton Nafisa Adamu. Kwamitin nan biyu na CSC suke sanya umarnin huruminsu na takardu da kararrakin da ake gabatarwa babban kwamitin sadarwa domin rawaita rahoton shine nihin wanga zaman taron. Ya zo zahaken wallafawar da Reporter San Frontier ta yi na jerin kasashen duniya bisa 'yancin kafofin labaru na shekara 2022. Cikin kasashe 180 da aka jera kasar niger kama shekarar 2021 ta ɗau jerin na 59 duk da wannan ɗayan 'yan gurmun jaki da ta yi nijar ta yi abun a zo a gani a fuskar 'yancin kafofin labaru a majalisar dokoki ranar 21 ga watan yuni sauyin da aka ma doka mai lamba 2019-33 ranar 3 ga watan yuli mai zayyana hukunci kan laifi kan yanar gizo sabuwar dokar ta kashe hukuncin zaman kaso bisa alkazahi ko karya ya waje ba mu kaucewa wa'annan ababuwa. don mu kare zaman lafiya da haɗin kan 'yan ƙasa. Haka kuma ku rike a dabra da a zaman taron shugaban hukumar sadarwar ta sai ya gabatar wa 'yan jarida da wasu littattafai guda biyu da ke kunshe da kalmomi 2,480 na fassara daga harshen faransanci zuwa harsunan zamananci da hausa bisa burin ƙara inganta aikin 'yan jarida na harsunan gida. 'Yan jaridar Sido Kalangu da na kafofin labarai abokan hulɗa da suka fito daga yankunan Difa, Agadas, Maraɗi da Zandar kusan goma sha biyar suke karɓa tsawon kwanaki biyar tun daga ranar da safi a Zandar. Wannan horo zai baiwa 'yan jaridar damar ƙwarewa kan tsaro da kuma kafofin watsa labarai da kuma 'yan jarida. Aliyu Abdu mai kula da horo a bukan hulɗa na Sido Kalangu a cikin rahoton Ali Lokacin da ɗan jarida ya kasance fagen aikinsa nan yin rahoto, idan ya fuskanci kasancewar jami'an tsaro a wurin, ko kuma ya fuskanci kasancewar 'yan ta'adda, ya fuskanci yawaitar wa'anda zai firanta da su, to kaka ɗan jaridan zai gabatar da kansa, yaya zai gabatar da kafar labarinsa, wani ire-iren matakai ne zai amfani da su domin baiwa 'yan jarida da magabatansu masaniya akan wannan musamman bisa 'yancin ƙasa da ƙasa da ya fuskanci jinƙai. jinƙai haka zalika za mu taɓo ma'udin jinƙai wanga ba da horon zai ba mu damar canza ra'ayi tsakanin mu. kuma 'yan jaridar da ke halartar wanga ba da horon yawancinsu duka cikin karkarun da ake nizantawa tamkar sararin wuraren tashin hankali ne don haka mandamali ne na canza masaniya mu. musamman ababuwan da su suke rayuwa da su kowace sahiya mu gano ne matakan da suka dace game da lamarin rashin tsaro wuraren tashin hankali 'Yan jarida kusan goma sha biyar ne suke samun horo a Yamai tare da kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta OEM kan da horo kan da rahoto kan batutuwan hijira tare da haɗin gwiwar kungiyar Carte di Roma da kuma ɗakin 'yan jarida na Maison de la Presse. Horon da aka fara a yau da safe zai ƙare a ranar Laraba. Aisatu C mai kula da sadarwa a OEM Niger a cikin rahoton Laminu Washar. Gurin wanga zaman taron karawa juna ilimi shine a baiwa kafofin labaru daban-daban da suke nan Nijar Makamman sanin zartar da aiki don samun kyakkyawan rahotanni kan batun bakuncin haure na yadda za su samun bayanai da za su ba su damar ba da labari na gari akan bakuncin haure da kuma canza wannan dibar da ake wa bakuncin haure da wani bi ake gani kamar abun da bai da amfani ne don su ba da labari na kwarai bakuncin haure na iya kasancewa mai amfani an kasa kasar da ta karba ni ko kasar asalin wanda ya yi bakuncin haure idan dai an ba da labari na gaskiya ga batun bakuncin haure. 'Yan takara saba inda na bangaren matsakaicin aji na makarantar aikin jarida iftik na sassa daban-daban suke fafatawa jaraba karshen karatu na neman digirin DAP a Yamai. Adamu Rabiu, daraktan labarai da bincike na iftik ya yi wa Salamatu Kadiri ƙarin haske. A da waɗannan ɗalibai na matsakaicin aji ana musu jaraba ƙare karatu, amma tun yau da shekaru uku wata jaraba ce ta fita ake tsarawa mun kammala jarabawar farko na ilimin gaba ɗaya. Wannan shekara muna da 'yan takara saba'in zuwa ɓangare hudu da muke da muna da 'yan takara talatin da tara game da kimiyyar fasaha labaru da shirin fim, 'yan takara goma sha bakwai domin jaridar rediyo da talabijin, muna da 'yan takara biyar domin tsarin fim da furdusa. sannan muna da 'yan takara tara domin fasa'a da al'adu da aka kasa biyu mu rike cewa akwai wasu shekaru ba mu da wasu bangarori wajen furdusa da tsarawa ba mu da 'yan takara amma shekarar bara da wannan shekara mun samu 'yan takara a wannan bangare bayan la'akarin da firifan kance ya yi kan yadda ake amfani da motocin hukuma bayan aiki ya ɗauki niyyar kawo ƙarshen wannan halayya firifan ya yi kashedi ga duk wanda ya yi amfani da mota bayan direban da kuma wanda aka sani da kuma wanda yake kambacinsa duka idan sun yi wannan laifi ne musa ɗantani a cikin rahoton habibu sarki salai Effectivement, des qu'on dise bien de l'État, c'est destiné à un service public de l'État. Hakika da zaran an ce dukiyar ƙasa ana bayar da ita ne ga wata ma'aikatar gwamnati motar bariki ba wani wata wata ga aikin bariki kawai ne yau waje ba a yi aiki da ita ba wa zancen wani wanda zai ce don shi aka bayar da motar don ya yi amfani da ita ina son magabatan ma'aikatun bariki daban-daban su gane da cewar su ba direbobi ba ne suna da direbobin da aka ba su don su tuka motar direbobin nan kaɗai ne ke da hanyar tuka wannan motar kuma ko da direban bayyana sai an nemo wani wanda zai tuka ta to sai an hukumar bariki ta lamunta shi ma akan sharaɗin ba da izini na ɗaukar motar da kuma direban da zai tukata. Idan kuma ba a yi hakan ba akwai taka doka. Shugabannin ma'aikatun bariki su sa wannan a kansu. Motocin bariki musamman don ayyukan bariki aka bada su. Motar bariki don aikin bariki aka ashe ta. de l'administration, véhicule de l'État est utilisé pour le service de l'État uniquement. Dubarun samun nasara wajen aikin ƙasa da ƙasa shine taken da dandalin mata masu tunani suka shirya a ranar 24 ga watan Juni ta da ƙungiyar mata ta Fadi Nijar da haka shine na yin musanyar ƙwarewar aikin ƙasa da ƙasa domin baiwa mata da 'yan mata na Nijar damar kutsa kai da kuma yin koyi. Nafisatu Ide, daraktar zartarwa ta ONG Fadi ta yi ƙarin bayani kan wannan shiri a cikin rahoton Adama Dawaki da Habiba Ahmed. L'initiative a commencé en 2000. Fusa'ar ta soma ne a shekara dubu biyu da 2020 biskan tsarin zaɓuɓɓuka Mun tuntuɓi rukunin mata goma sha biyu waɗanda muka yi ƙoƙarin gane mata 'yan siyasa da suke cikin tsarin ba da umarni a cikin gwamnati da sun ka riƙa mukammai na siyasa domin raba ƙwarewarsu da matasa da mata 'yan siyasa da ke da gurin girka jam'iyyar siyasa. shi yasa muka buƙaci kawo sauyi inda muka gayyato wasu mata ta ƙasashen waje da suka ƙware cikin aikin ƙasa da ƙasa don su bayyana yadda suke tafiyar da aikinsu ya zama abin koyi ga matasa da mata masu niyya shiga ma'aikatun ƙasa da ƙasa da na gida. Kwamitin Olympics da wasannin motsa jiki na Nijar Kusini na da sabbin mambobin zaben ya gudana a ranar jiya Lahadi a Yamai bayan zaman taron nasu. Alhaji Ida Isaka aka sake zaba na wa'adi na uku na shekaru hudu masu zuwa a Kusini din. Haka kuma an zaɓi wasu mambobi takwas daga cikinsu akwai sabbi Yusuf Badar shugaban kungiyar kwallon raga a matsayin sakatare janar da kuma Metar Muhammad Alfazazi na kungiyar wasan Taekwondo a matsayin mataimaki na ma'ajin kuɗi. Madan Tijjani Habiba Musa shugabar kungiyar kwallon hannu ita ce mace guda da aka zaɓa a cikin wannan sabon kwamitin. To sai rahoton mu na musamman domin kare mutanen da suka yi gushi na cikin gida a Nijar da kuma kawo musu agaji an amince da doka a shekara ta 2018 a cewar masanin shari'a alfred Gubaje wannan doka tana tafiya da ƙa'idojin majalisar ɗinkin duniya na shekarar 1998 akwai kuma hukunce-hukunce idan aka yi laifi zuwa ga waɗannan mutane alfredo gubaje shugaban ƙungiyar raza press a cikin rahoton michel deji l'article 2 ayar doka mai lamba biyu ta dokar shekara 2018-74 ta ranar goma ga watan Desamba 2018 layin farko ya zayyana mutumin da ya yi gushin daga mazamninsa ya zama mutum guda ne ko kuma gungun mutane bisa tilashi suka baro mazamninsu ko kuma inda suka saba rayuwa domin kaucewa yanayin tashin hankali ko yanayin musgunawar da ya yi kamari cin mutuncin dan adam ko kuma bala'in wani lamari da dan adam ya haddasa ya zama ba su ketara ƙetara iyakar ƙasar ba a wannan 'yan lokutan kasar mu ta fuskanci ƙazamtar aika-aikar da 'yan ta'adda ke aiwatawa lamarin da ke haddasa gushin mutane de waɗannan muhimman 'yanci ne waɗannan mutane da suka yi gushi suke da a jamhuriyar nijar Kanton parkour... Idan aka leƙa dokar shekara 2018 a shafin ta na uku ana maganar kariyar wanda suka yi gushi na cikin gida. Kariyar na nihin ɗaukar duk wani mataki na jin kai mai daidaito da dokar jamhuriyar Nijar da ke iya sassautawa ko kuma kawar da wahalar ɓannar da gushin ke haddasawa ga yauci da 'yancin dan adam. Idan mutum ya ga a cikin gari kaza baya cikin kwanciyar hankali kuma ya ga wancan garin ne zai iya samun zaman lafiya mutum na da 'yancin zuwa da komowa lokacin da yake so kuma an zayyana duk mutumin da ya yi gushin gida na da 'yancin a yi rajistansa domin ya samu taimako na kowane fanni. To menene waɗannan tallafi suka kunsa idan ana magana kan tallafi zuwa ga waɗannan mutane da suka yi gushi na cikin gida? Elle peut d'abord être une assistance juridique. Yana iya zama taimako na hanyar masharanta don ko akwai wasu daidaiton da shi bai sani ba sai an aiwata su don a tabbatar mashi kariyar da doka ta ambata. Akwai kuma taimako na jin kai cewa ba da wasu ababuwan bukatun rayuwa kamar ruwan sha, abinci, tufafi, wurin ban haya, rumfuna, makaranta ta yara. L'école labaran Waɗannan. Ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya.